Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Masauraro barkamu da warhaka ga kanun labaru maraicen yau. Shan taba da shakar hayakin taba na da illa kuma yana iya kashewa ma ga yara ƙanana haka ƙwararren masanin kiwon lafiyar wato na huhu ya haɗe albarkacin ranar gurmazon kokowa na kauce taba faɗin duniya baki ɗaya. Rashin hasken lantarki bisa ga wasu manyan tituna na babban birnin Yame na ƙara haddasa rashin kwanciyar hankali za ku ji shaidar masu angoyi biyu. a shafin rahoton na musamman na maraicen yau gurmazau wato zagoran ma'aikatar tattalin hilaye da adano a maraɗi zai ba mu mahimman takardun wato mallakar hili to madalla sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla Ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya yau take sallace ranar ganin an kauce shan taba a duniya baki ɗaya maudin shine taba kuma da lafiyar huhu shan taba da sakar hayakin ga, ga mutum yana iya kawo illa yanka wato kashe balema zuwa ga yara yana iya kashewa dr sadiku habu sufiyan shugaban kungiyar gurmazau da cutar kansa a niger ya yi wa musa hassan karin bayani Shan taba ba da son ran mutum ba ita ce hayakin tabar da mutum yake zuƙa ta hanyar wani ko waɗansu masu shan taba. Idan ka zuƙe hayakin tabar kamar wanda ya sha taba ne. Taba ita ce umul isar cututtuka na kansa goma sha bakwai da aka sani. Cutar kansa da aka fi sani ita ce kansa ta huhu. Sannan akwai waɗansu ƙwayoyin cutar da zuƙar hayakin taba yake haddasawa kamar cutar huhu da kuma wata cutar maji. majina ga yara da suke da mahaifa masu shan taba da suke shan taba a wani lokaci a kusa gare su sai hayakin ya kai gare su sannan a wani karo idan iyaye suka yada guntun tabar yara sukan gudu su ɗauka su ma suna zuƙa omes ta nuna cewar yada wato yara dubu biyar ke mutuwa kowace shekara kamin su yi shekara biyar a dalilin shakar hayakin sigari a ƙasar nijar matasa da dama suka tsunduma shan shan sigari duk da la'anin da take haddasawa ga lahiyar jiki da asarar arziki kuma da dama ba sa iya barinta amma a nan an samu wato masu kauce mata kamar Mohammed Isiyaku mai aikacin hannu ne da ke da shekaru 40 a garin Balle Yara ga shaida da Yama Saidi Abdu Winditan wakilinmu a Balle Yara. A lokacin da nake ta fama da zuƙar taba sigari ba kakkautawa kuma ba ma taɓa tunani cewa za ta mai illa ba. Tsawon shekaru 20 sai daga bayan na gano ba ta da wani amfani. Mu biyu ne mashaya taba a cikin gungunmu. Saura ba sa sha kullum sai suna ce muna mu daina shan taba. A wani lokacin sukan zage mu na cewa muna takura musu. Sai wata rana abokin shan taba ta ya ce mu daina shan taba ko da zai zama ajalinmu. Sai muka ɗauki aniya. Shi tsawon kwanaki uku bai sha taba ba ba ba ta mishi komai ba amma ni da na bari na ta sha fama da ciwon kai da ciwon kunnuwa kai abin sai da ya kai ni gidan likita bayan lokacin da na samu dama ne da na dawo gida sai na haramta tabar ga baki daya Haka zalika wannan rana ta baiwa 'yan farar hula masu fafutuka da murkushe halin shan taba nasu gudanar da nazari kuma su yi kira ga duk masu karfin fada a ji don su kare lafiyar al'ummar niger Inusa Sauna shugaban SOS Tabajism Yama Musa Hassan bayani kan dokar batun shan taba. Wannan shekara maudu'in ranar ya mayar da hankali ne a kan tabar sigari da kuma lafiyar huhu. Bayan wannan kuma mun yi kira ga hukumomin gwamnatocin kasashen Afirka su ɗauki matakan da suka dace domin kare lafiyar al'ummominsu. Yau shekaru talatin kasashen da suka ci gaba an samu koma bayan shan taba. Amma da yake kamfanonin da suke buga tabar suna da ƙarfi koyaushe suna shigar da kayansu a kasuwa. Mun miƙa bukatocinmu na ganin cewa wannan dokar taba da ke akwai yau kimanin shekaru goma sha uku a yi aiki da ita saboda akwai matakan da suka hana aiwatar da dokar wannan ayar dokar da 'yan majalisa suka sha faman tabka muhawara a kanta har kullum abun ya kici ya kicin yiwa na batun wannan dokar. Adadin tashin tashina ya yi kamari a jihar Tilaberi a cewar wata sanarwar harabar harkokin agaji na Ocha a ranar wato 29 ga watan Mayu fiye da hari hari dauke da makamai sittin aka kididdige a shimfiɗar iyaka da mali da kuma burkina faso wanda suka haddasa mutuwar 'yan farar hula 42 motocin harabun agaji tara aka ɗauke tsakanin ranar 11 ga watan abril da tara ga watan mayu 2019 a cikin wannan karkarar fiye da mutum 49 suka gujewa su zuwa ranar 31 ga watan maris 2019 inda a ranar 31 ga watan disamba 2018 aka lissafa shafa fiye da mutum dubu talatin da biyar a yanda uca ta zayyana a ƙarshe a cikin watan mayu mutum dubu da ɗari da suka fito daga ƙasar burkina faso suka samu karbuwa daga magidanta a cikin gundumar makalondi a faɗarta uca. Ministan tsaron ƙasa Kallamu Tari ya gudanar da gadi na kwana hudu daga 26 zuwa 29 a watan Mayu a harabun sojojin Durku, Bilma, Madama da Arlit a cikin yankin Agades. Manufar da ita ce kwankwance adadin kayan fama da nau'in karfin da ke ga bataliyoyin. Ministan ya kara kuma da yin amfani da wannan dama inda ya kara musu karfin gwiwa da musu galgadin kasancewa shirye ko da wani lokaci domin wannan karkara ce da ta shahara ga lamarin fasakwabri kala-kala haka zalika ya karbi koke koken su da bukatar ganin sun samu yabo da ya dace ga fafutukar da suke. manyan tituna da dama na babban birnin kasar nyame wato ba su da hasken lantarki a faɗar wasu masu anguwa wannan yanayi na ƙara yada rashin kwanciyar hankali adamu mun kaila da aliyu bizo bi da bi masu anguwar bobiyal da nor feso lazare sun dimanta wato wannan batu ga abin da suke faɗawa mutari muhammadu nan wajen nan bis babban hanya ana kawo ana ce can an yi kaza wajen nan an yi kaza ba mu gani ne da idon paske lokacin da ana yi ba nan mu muna kwana bayan minuwe ka san dai mutum guda ya biyo hanya kana samu tashi hankali masu kwace da rana in ya ga duhu shi ke nan mana ko sai karan ziya wani ya kawo shan da aka ta gidan su fa aka tura aka dauki kayan su to har yanzu akwai su amma ba da da ba in sun gyara wuta inda akwai aske wallahi kwace-kwacen nan yawanci yana karewa ko da yaushe bisa ga hanya ana kwace kin dare ko dan kasa ma ana iya mai sabce shi a tsere don shi ne muke son a duba a gani duk amfulkin da ya zo mutu ya mutu bisa babban wanga guduran a gyara shi amma in ba gyara shi ba akwai matsala tunda ko da rana suna iya kwace nan bale da dare a lokacin da suna sabi fa ko dalaka ta fada ga kasa sai ka dauke ta amma yanzu gaskiya abin da akwai matsala yanzu kana iya kirga ampul foto kamar uku hudu biyar ga juna waɗanda ba su aiki. A jiya a nan Yame an gudanar da wata haduwar canza ra'ayi tsakanin harabar ministan tsare-tsare zauren kafofin labaru da 'yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu manufar ita ce baiwa ma'aikatan kafofin labaru damar samun masaniya ga dubarar ci gaba mai dorewa da ci gaba mai nagarta SDDCE Niger ta 2035 domin su yi wallafawa a cikin dogon zango kwana biyu addu'ar za ta ɗauka mai nasara a suman babban daraktan plan na tsare-tsare da binciken fasahohi ya yi wa nafisa adamu bayani Gurinmu shi ne ba ku dama kasancewa ku 'yan jarida da kuka zama ginshikin duka wani ci gaba. Kusan da abin da wannan kundi na dabarorin ci gaban ƙasa da gwamnati ta samar da kuma tsarin iyali har zuwa talatin, Sannan kuma da shirin wa'adin farko na shekara ɗaya, Don haka muna buƙatar ku yaɗa labarun akai-akai akan abin da wannan kundin ya ƙumsa. Don haka ne muka shirya wannan taro tsaro na dabarun sadarwa da canza yawu da kafafen yada labarai daban-daban musamman 'yan jarida. Aikin kwararren ɗan jarida a ƙasar Nijar ya zama wajibi da ya samu katin aikinsa na ba da labari wanda babban kwamitin sadarwa ke badarwa maman jafaru mamba na babban kwamitin yama asmanu shina karin bayani a kowane wata ana yin rahoto kan bukatar neman katin jarida ko neman samu a karon farko ko kuma sabuntawa hakan na nuna cewa yanzu an fi ba abin karfi idan aka kwatanta da lokacin baya ganin yadda masu bukata ke da dama hukumar ta mayar da wa'adin kati a shekara biyu a halin yanzu mun yi nazari kan takardun bukatun sama da ɗari abu mafi muhimmanci shine duba takardun cikin sauki domin ya zama wajibi mu duba su kafin zaman taro na gaba idan kuka ashe takardun ku kafin taro na gaba matukar komi na kan ka'ida zaman taron majalisa zai amince da su sannan hukuma za ta yi sauran aiki wato tana da katin jaridar hukumar sadarwa sai sa ta kaddamar da wani aiki na ganin an girmama dan jarida mai dauke da katin jarida daidai da alfarmar da katin ke bashi Ƙungiyar kasa mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam CNDH da kungiya mai zaman kanta Plan International Niger yau juma'a a nan yame suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar girka hulɗa bisa ga baiwa yaro daraja da kare haƙƙinsa haka zalika da na yara mata babban wato mai rahoto na CNDH Profesa Musa Talibu Hamidu ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. kaddamar da yarjejeniya tsakanin eh, wannan hukuma da aka ce ma commission national de droits humains da kuma wannan ONG da aka ce ma plan Niger wannan yarjejeniya ita ce ta aiki da zamu yi da ta tare da su nan cikin shekara hudu aiki ne da ya shahi a farko dai hakin mata da hakin yara su tuha yara yan mata a shi dai ne zamu sa ƙarfi bisan shi burin da ake so a cimma shi ne nan zuwa lokacin nan hakkin 'yan mata da hakkin mata ya to ya bunƙasa cikin wannan ƙasa kowa ya san hakkin su kowa kuma ya ƙoƙari ya aiki da shi a samu canjin ra'ayi wajen abin da ya shafi mata da 'yan mata shirye-shirye ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Shirye-shiryen Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga shafin rahoton na musamman jihohin Maradi Zandar da Tawa tun watan Fabrairu 2019 suke da ma'aikatar tattalin wurare hilaye ke nan da kuma adano kula da bada shaidar kuma tabbataccen mai wuri da kuma sasantawa ga rigingumu da suke iya afkuwa. Wakilinmu Musa Muhammad Mamman ya firanta da Abdullahi Shaibu jagoran ma'aikatar yankin Maradi ga zubin firanta su. damar sauƙaƙa samun takardun filaye magance rikicin filaye da ya zama ruwan dare a baya-bayan nan shine dalilin ƙirƙiro da wata ma'aikata da ke kula da masu kula da filaye a yankunan maraɗi zandar da tawa abdullahi shebu shine shugaban wannan ma'aikatar mahimmancin abin tamkar takardar aihuwar mutum ne gwamnati kan bada duk wani iko kan wani ƙaramin bangare ko hili na ƙasa ma'ana idan mutum ya mallaki hilinsa ginanne ko ba ginanne ba da zana an yi takarda wurin ya zama nasa har abada amma saboda wani dalili na amfanin ƙasa gwamnati na iya karɓe wurin akwai alkali mai kula da wannan sha'ani ta hanyar sa gwamnati ke bi sai a sasanta da mai hilin domin a bashi diya daidai da yadda ya kamata haka ma idan kuka ɓadda takardun hilin ko kuka lalata ta ma'aikatar shari'a ce ke ba da izinin yin kofi wannan shine tabbaci mafi dacewa wajen samun takardar filaye. sha'anya akwai wata mafita ga duka matsalolin da ake cin karo da su a fannin takardun filaye? Tun shekaru da dama waɗannan abubuwa na faruwa sai ku ga takardun hilaye ɗaya biyu uku har hudu a kan hili guda wannan mugun nuhi ne daga jama'ai da ke kula da auna hilaye na ma'aikatar magajin nan gari daban-daban inda haɗarin yake mutumin da ya samu takardar hili da farko shine zai kasancewa mamallakin hilin ko da masu ikirarin cewa hilinsu ne sun kai su miliyan ɗaya domin kare kan kansa sai mutumin ya cikakkun takardu mallakar hilin matsala a wajen mu shine ba mu san waɗanne takardu ne na gaskiya ba a cikin wannan hali domin ma'aikatar magashin gari ce tabba da su wanda ya gabatar da kansa a wajen mu shi ne mai gaskiya domin ba wata alama an mayar da hilin a kan sunan wani ko kuma an da shi amma idan aka wayi gari wani mutum ya zo da takardar hili na wannan hilin guda ya zama barawo ta haka sai mu bukaci ma'aikatar magashin gari ta ba mu hujja ta yaya wannan mutumin ya samu wata takardar hilin kuma daga nan sai a je kotu alƙali ya ba da umarni a soke wannan takarda. Shin a ganin ku anya jama'a sun fara gane mahimmancin yin takardun filaye A maraɗi zandar agadas da ya mai mutane sun yi saurin gane amfanin takardar hilaye. Akwai mutane da dama da ke zuwa banki domin ba a zuwa sai da takardar hilaye. Mun baiwa al'ummar maraɗi takardun hilaye masu yawa kuma muna ci gaba da badawa. Masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka kama shirin kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit malamin mu ke muku sallama a sharuwa lafiya.